الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. ‘yan uwa masu kallon mu a cikin wannan tasha mai albarka tashan mu na Africa TV 3 muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake sake haɗa mu a cikin wa'annan darussa wa'anda suke magana akan abubuwan da suka shafi hukumce-hukumce masu mahimmanci wanda kowane musulmi ya kamata ya zamanto ya san su. a ƙarshen littafin da maluman suka gabata wanda suka gabata suka yi sharhi na goman ƙarshe al'ushurul akhir izibi goman ƙarshe na alƙur'ani mai girma wanda a ƙarshe wannan littafi akwai wasu hukumce-hukumce masu mahimmanci wanda malumman da suka buga wannan littafi suka yi bayani a kai wanda muka fara bayani akan daidai inda aka fara wani tattaunawa tsakanin wani bawan Allah da wani dan uwansa mai suna Abdul Nabi yanda muka kai bayani akan darasin da ya gabata akan sharuɗan la ilaha illallahu da kuma sharaɗin Muhammad Rasulullah wanda darasin da ya gabata mun kai daidai sharaɗi na uku daga cikin sharuɗan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah aka nuna mana lokaci yayi yau za mu maimaita su a gurguje muka ce mutum ya furta cewa ya tabbata cewa annabi muhammad manzo ne na allah shi kadai ba zai isan mashi ba dole sai ya cika da sharuɗan waɗannan kalima da muka ce sharɗi na harko shine mutum ya yi manzo allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da dukkan abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na umarni duk wani umarnin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutum ya yi biyayya ga wannan umarni sharaɗi na biyu shine gaskanta shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mutum ya gaskanta dukkan wani abin da ya ji aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a kan shi wanda ya inganta sharaɗi na uku wanda muna bayanin sa lokaci shine nisanta dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana umarni mu nisance shi daga cikin mayya mayyan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan yayi mana umarni ni santarsa ko yayi ma al'ummansa su nisanci wannan abun shine shirka saboda haka shirka babban zunubi ne wanda dukkanin annabawa Allah subhanahu wataala ya aiko su ne dan su umarci al'ummansu a wurin kadaita Allah subhanahu wataala wurin barin shirka saboda haka yana daga cikin sharɗan wannan kalma mutum ya zamanto ya nisanci dukkan wani umarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana akan mu nisanta sai sharaɗi na hudu na ƙarshe shine mala yace Allah Allah yu'badullah illa bima shara'ahu ala lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yu'badullah Allah yu'badullah kar abauta ma Allah sai da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bi ma'ana duk wani abin da za ka yi ka tabbata cewa lalle wannan abin Allah ya yi umarni da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a aikata wannan abin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cikin wani hadisi cewa man amila amalan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wani aiki wanda wannan aikin ba ni na yi umarni da shi ba to ya san cewa wannan aiki za a mayar mashi da shi bi ma'ana baka da ladan wannan aiki duk komai yawan kukanka a cikin wannan ibada in dai ibada ce da kai kirkiro shi wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi ba to wallahi komai yawan kukanka a ciki komai yawan takuwanka a ciki komai cikan imaninka kana ga kamar imaninka na karuwa dalilin yin wannan abin da kake tunani wai neman kusanta na kake yi zuwa ga Allah da shi to manzo Allah ya in dai ba ni na yi umarni da shi ko na aikata to kasancewa wannan kayi a banza fa huwa raddun domin manzo Allah ya gaya mana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kamar da yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro da wata ibada ko wani abu na addini ya sanya shi a cikin addini domin shi yana tunanin cewa ai to ba abu ne na sabon Allah ba ai wanga zikiri ne kawai za mu yi ta yi muna rawa ai dai sunan Allah muke kira ko wanga kaza ne kawai da muke muna kaza ai sunan Allah muke kira ko ai so kaza kaza ne to ka tabbata malam ko malama duk wani abin da za ka yi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbata ya umarni a yi shi in dai baka da tabbati a kan shi to ya zama to ka nishance shi da ma ka ila ma la ribu duk wani abin da kake kwankwanton yin shi baka da tabbaci a kai to ka bar shi zuwa ga abin da baya ka da kwankwanto a kai saboda haka wannan sharuɗa a takaice su ne sharuɗa guda hudu na wannan kalimar cewa ka tabbata babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko shi ya zamanto bancin faɗi haka kai biyayya ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da umarnin shi sannan kuma ka gaskanta dukkan wani abin da ka ji aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata gare shi sannan kuma ka nisanci dukkan wani hani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sannan abu na hudu shine karkare da karkire da ki wani irin ibada ba tare da ka tabbata cewa lalle wannan ibada ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malin yake ci gaba da bayani cewa lalle mu san cewa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga dukkan kowane musulmai ya zamanto ya so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so sannan kuma ya ki abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki shine ma yace la budda an yakuna ahabba ilayka min kulli shay hatta min nafsik shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga kowane musulmi ya tabbata cewa son da yake ma manzon Allah ya fi kowane irin son da yake ma wani halitta kai bal ya fi son manzon Allah a karan kanshi ya fi son manzon Allah da kanshi ma a watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zamne sai wani sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce domin ya ga manzon Allah yana son shi kamar yadda za a ci bai ma sai inda zai sa shi ba shine sai ce manzo Allah wallahi ina son ka fiye da komai sai dai akan karan kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wani ai dole ba sai ka so ni fiye da kanka ma saboda haka sai ce to wallahi manzo Allah ina rantse ma da Allah yanzu haka ina jin kaina na fi son ka akan komai akan karan kaina na fi son ka akan kaina ma to yace mai to lalle yanzu ne son ka ya tabbata na cewa kana sona kenan ba wai cewa kawai kana son manzon Allah idan ka ga ana zagin manzo Allah ko za ka tabbaka wata sunna za ka aikata wani umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani kuma wanda ya hana wannan umarni ka ce ba za ka yi wannan umarni ba don tsoron wancan wannan ba soyayya na manzo Allah don yana daga cikin son shi yin biyayya daga umarnin shi ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni saboda haka ya kamace ga kowane musulmi kamar yadda mala ya ce ya zamanto yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiye da kanshi shi ne mala ya ce yana daga cikin alamomi da ke nuna cewa lalle mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mala ya ce alama ta farko shi ne kathratu salati alaihi mutum ya yawaita yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko da yaushe tare da cewa mun san falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce doye min salati kaza Allah subhanahu wataala zai mishi salati kaza saboda haka ya kamata ga kowane musulmi ya zamanto ya yawaita ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa zikiri manzon Allah ya ce bakhili ne mai rowa ne mai koro ne wanda ya zamanto duk lokacin da ya ji aka ce manzon Allah ba zai ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga kyau abin da ya kamata musulmi ya yawaita yi wanda ke nuna kuma son da yake mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ya daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ashauqu ila liqa'ihi shauƙe da haɗuwa da shi kana shauƙe ka haɗu da manzon Allah ka haɗu da wannan manzo naka a ranar tashin kiyama tare da jama'ar shi ku je ku sha wannan ruwan tafkin haudu ya zama ku shiga aljanna tare kana makwabtaka da manzo na Allah sallallahu alaihi wasallam muna rako ya Allah subhanahu wataala ka sanya daga cikin wa'anda za su haɗu da annabin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi makwabtaka da shi a cikin gidan aljanna saboda haka malam ce yana daga cikin girmama ko son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu wa tawqiruhu inda zikrihi ya zamanto ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ka ji an ambace ji an sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka girmama shi zaka kuma darajanta wanda ke magana saboda haka akwai wani malami daga cikin maluman da suka gabata duk lokacin da zai karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yayi ado ya yi wanka ya yi kwalliya sannan ya zo ya zamna sannan ya karantar da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai don son wannan wanda yake karanta maganar shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kuma yana darasi wasu idan suna magana yake ce la tarfa'u aswatakum inda sautin rasul yana ce kar ku daga sautin ka akan muryar manzon Allah gashi muna karanta hadisi na manzon Allah yana cewa man kaza manzon Allah yana karanta kamar nassin shi ya zama to kuna daga murya akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin girmama da son annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama da kuma darajanta lokacin da ka ji ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin da ke nuna mutum na son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malam ya faɗa shine yake bughdu man abghadahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa mu'adatu man adahu min man khalafa wa man khalafa sunnatihi shine mutum ya ki dukkan wani wanda ya zamanto ya ki manzon Allah duk wanda ya zamanto yana kiyaya da manzon Allah to yana daga cikin son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma wannan mutum ka ki shi duk wanda ya zamanto yana zagin manzon Allah ko yana zagin sahabban shi ko na zagin an gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kasancewa wannan mutum wajibi ne a kanka kuma alamu ne na son manzon Allah da sahabban shi kaki wannan mutum saboda sun kasance mutane ne masu daraja mutane ne masu falala mutane ne wanda da za a ɗora imanin guda ɗaya daga cikinsu kaɗai a cikin ma'auni a aza imanin mutane bakin duniya ga baki ɗaya na yanzu wannan zamani to sai imanin ɗayan sahabi ya rinjaye a kai to wanda ke da wannan matsayi wanda ke da wannan falala ga yabo da Allah subhanahu wa ta'ala yake ta yi musu a cikin Qur'ani Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar rahamai eh, Allah subhanahu wa ta'ala yake ta ka ayoyi wanda ke nuna reda da su radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya reda da su su kuma sun reda da sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to akwai wanda zai zo ya ce wai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya reda da shi wai shi bai reda da shi ba saboda haka ya kamata mu yi mu adalci mu yi mu adalci kun mu yi mu karatun ta natsu ba tare da sanya wasu abubuwa a cikin zuciya wanda babu da dalili saboda haka ya kamata yana daga cikin alamun son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke so shi daga cikin iyalansa ne ko cikin sahabban shi ko cikin ayan shi ko cikin matayen shi to wajibi ne ga kowane musulmi cikan imanin shi cikan haɗuwar imanin shi cap cap shine zamanto ya so wa'annan mutane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyayya da shi idan saboda saba mishi ko dan saboda kafircin shi ya zama zamanto kai ma ka zamanto ka ki shi saboda annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan mutum ya daga cikin abubuwan da ke nuna alamu na so na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u bi akhlaqihi shine yin koyi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yiwu ka zo ka ce kana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kanan baka da ɗabi'a ko ɗaya daga cikin na manzo Allah ga kanan kai ne aka sanka da karya kai ne aka sanka da munafurci kai ne aka sanka da annamimanci kai ne aka sanka da zambo kai ne aka sanka da duk wasu abubuwan da suka zamanto siffofi ne munana ba ɗabi'u ne na ƙware ba ya zamanto kana yin shi kuma idan an ce masoyin manzo Allah ka ce ga mu saboda haka wannan gamun da kake faɗa a baki ne amma a wurin Allah ko alama yana daga cikin son manzo Allah shine ka siffantu da siffofin shi wurin yawaita gaskiya da kuma nisantan ƙarya da cika alkawali da kuma son dukkan wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son shi da tausayi da rahama wanda hadisai da yawa suke nuna mana da yawa daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal a ƙare ma a ƙarshe aka taba tambayan Aisha radiyallahu anha wai ya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to don ta takaita sai ta take kana khuluquhul qur'an ai shi manzon Allah da kuke ganin nan ɗabi'unsa duka qur'ani ne bai ma'ana ba abin da zai yi karkashin abin a wajen umarnin qur'ani ba abin da zai yi a wajen hanin qur'ani duk wani abin da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to karkashin umarni na qur'ani ne ko karkashi hani na alkur'ani mai girma saboda haka ya kamata mu zamanto mun yi koyi da shi domin yin koyi da shi wannan ke nuna cewa muna son shi ba mu zo muna nuna muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ko da ɗaya daga cikin ɗabi'unsa ba ma siffanta gwargwadon iyawa muna kwatankacin koyi da shi ba saboda haka ya kamata mu san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan ɗabi'u kyawawa yana kan ɗabi'u masu falala wanda kowane musulmi ya kamata ya zamanto yana yin koyi da shi alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yake yabonsa yake ce wa innaka la'ala khuluqin azim haƙiƙa tabbat ba makawa ba shakka ɗabi'unka manya-manya ne masu kyawu bi ma'ana ɗabi'unka kana kan ɗabi'u na ƙwarai waye mai wannan shaida ubangijin halittu ga baki ɗaya yau ko da sarkin garinku ko da gwamnan garinku ko da shugaban garinku kai ko da wani babba daga cikin unguwanku ya yi maka shaida ya ce wanan nan wallahi yana da ɗabi'un kwarai za ka ji za ka ji daɗi dangane da wannan shaidar da aka yi ma na gari to ina daga wanda ubangijin da ya halicci sammai bakwai ya halicci dukkan wani halitta a duniyan nan kuma shi ake ma bauta shi ɗaya ya yi furuci ya ce maka lalle kana saman ɗabi'u na gari sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan alamu ne mai nuna cewa lalle duk wanda ya zamanto yana yin su to haƙiƙa suna nuna cewa lalle mutumin nan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wa'anda za su zamanto masu yin koyi da ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa'anda kuma za su yi koyi da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin umarnin shi da hannuwa da abubuwan da ya mana hani da gaskanta shi da kuma yi ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta karkashin koyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma masu siffantuwa da siffofi da ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice wa'annan su ne malam yayi bayani akai abubuwan da suka shahi ɗabi'u ko mu ce abubuwan da suka shahi ma'anar kalimatu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shaidawa cewa ba abin abota da gaskiya sai annabi muhammad sallallahu alaihi shaida cewa ba muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kun manzo ne kenan bayan mutum ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya zamanto kun mutum ya tabbata cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma bawa ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya aiko ma al'umma shi don su fitar da su daga cikin duhun zalunci daga cikin duhun shirka daga cikin duhun saba ma Allah daga cikin duhun zunubai daga cikin duhun dukkan nau'uka na sabo zuwa ga hasken imani hasken gaskiya hasken musulunci hasken kusanta zuwa da neman Allah subhanahu wataala wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan abubuwan da muka faɗa ci gaba da wannan sharhi na littafin nan malam ya yi bayani kuma bayan ya gama bayani dangane da abubuwan da suka shahi sharuɗa la ilaha illallah da sharuɗa muhammad rasulullah malam ya yi bayani akan abubuwan da suka shafi tsalki shine malam kake ake kira at-taharatu bi ma'ana tsalki yadda musulmi ya kamata ya zamanto ya yi tsalki domin mun san cewa sallah shine malam yace as-salatu hiya thani arkanul islam wala tasihu illa bi taharatin wa taharatu la takunu illa bil ma'i wat turabi yace sallah yana biyun rukunai daga cikin rukunan musulunci ne bayan shaida ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzo ne na Allah na biyun shine wa iqamus salati shine tsayar da sallah yace to sani haka musan cewa la tasihhu illa bi tahara wannan sallar ba za ta taba inganta face kana da tsalki wa taharatu la takunu illa bil ma'i wat turabi malai yace kuma tsalki ba ta taba kasantuwa sai tare da ruwa kai amfani da ruwa wurin tsalki ko kai amfani da mi ƙasa turbaya wurin tsalki saboda haka malam yake ta yi dangane da cewa mutum ya san ba zai taba samun sallah ingantacce ba sai ya yi tsalki tsalkin nan kuma ba a yin shi sai da ruwa ko da ƙasa to malam zai fara mana bayani dangane da nau'uka na ruwa wai nau'uka na ruwa kala nawa ne nau'i na ruwa wanda za mu iya ce ga wanga nau'i ya kamata a yi kaza da shi wanga nau'i kuma ga abin da ya kamata a yi shi malai ce wa anwa'il ma'i yana daga cikin nau'ukan na ruwa shine na harko at-tahir ruwa mai tsalki mai tsalkakewa wasu maluma suna kashe nau'ukan ruwa zuwa kusan kashi uku suna ka tahir suke mai tsalki suna ke wa tahurun da kuma mai tsalkakawa shi tahir shine zamanto ruwan da ke da tsalki amma baya tsalkakawa me ma'anan baya tsalkakawa amma ba a ayyuka na ibada da shi amma ayyuka na al'ada duk ana yi da su misali ruwa mai tsalki ruwan ruwan ruwan yake da suna ruwan wani ruwan zuma ko wani ruwan shayi ko wani ruwan lemu ko wani ruwan da ya kamata ya halitta musulmi eh, ya halitta mutum ya sha su wanda yana da tsalki ba wai ruwa ne wanda ba su da tsalki sai dai ba tsalkakawa bai halitta kai arwalla da su ba to tahurin wasu maluma suke kira shine ruwa masu tsalki kuma tsalka shine yana da tsalki sannan kuma yana tsalkakawa saboda haka malam shi nan da ya kashe ya kakkasa nau'ukan ruwa sai yake kala biyu ne sai yake ruwa mai tsalki mai tsalkakawa na biyu kuma shine ruwa annajis to ruwa mai tsalki wa tsalkaka shine yake ruwan da ya zamanto bai cuɗanya da komai ba kuma wanda ya zamanto walam ta tagayyaru ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi najasatin in kana kathira shine ruwan da ya zamanto launin wannan ruwan ba su canza ba Dandanon wannan ruwan ba su canza ba sannan kamshi ko iskan wannan ruwan ba su canza ba to in dai an samu ruwan da ya zamanto za a gan shi ruwa ne ga shi na yadda ruwa yake launin shi da ɗanɗanon shi da iskan shi bai canza ba da wata najasa to mala ya ce wannan abun ya zamanto shine ake kira ruwa tahir ruwa mai tsarki kenan ne mala ya ce ruwa kashi na biyu shine annajis ruwa wanda ake kira mai najasa ko da ma ruwa ne amma mala ya ce idan dai an samu ɗaya daga cikin wa'annan siffofi na ruwa ya zamanto ya canza to za a ce ma wannan ruwa najasa bi ma'ana najasa wanda ba za a yi da shi ba ba za a tsalkaka da shi ba za a yi tsalki amma ba zai tsalkaka da shi ba bi ma'ana ana iya ai amfani da su wurin ayyuka na al'ada to sai zai zamanto dai amma ba za a yi arwalla ko wankan janaba da sauransu da shi shine ruwan da launi shi ya canza ko iska wannan ruwan ya canza ko ɗanɗanon wannan ruwan ya canza shine malam ya ce mana kuma tambihun tunatarwa ko faɗakarwa shine alma'ul kathiru la yanjisu illa idza taghayyarat najasa illa idza ghayyarat najasa ahdu awsafihi yace ruwa masu yawa ko da najasa ta fada a ciki in dai ruwan suna da yawa to ba za a iya ce wannan ruwan ya zama to najasa sai dai ɗaya daga cikin wa'annan siffofi guda uku sun canza kenan ruwa komai yawansa in dai najasa ya fada a ciki in dai yana da yawa to malai ce in dai bayan najasa ya fada a ciki ka ɗanɗana ruwan ka ji ɗanɗanon shi yana nan yadda yake ka shanshanin ruwan ka ji sansanin ruwan iskan shi yana nan yadda yake bai canza ba sannan ka ga launin ruwan bai canza ba to wannan ruwan ba za a ce masa najasa ba to shine malam ci gaba da bayani yace mafi yawanci malama suka ce abinda ake nihi da ruwa masu yawa wanda ko da ma wani najasa ya fada a ciki in dai wa'annan abubuwa guda uku basu canza ruwan yana nan mai tsalki mai tsalkakawa shine zaman to ruwan yawan shi ya kai kaman lita 220 in dai ruwa sun kai lita 220 in dai najasa ya fada a ciki shine malam yace to in dai wa'annan abubuwa guda uku ba su canza ba to zai zama to wannan ruwan ba za a kiran shi da ruwa masu najasa ba to shine malai yace bayan ya gama bayani akan haka yayi bayani akan nau'ukan ruwa akwai ruwa mai tsalki mai tsalkakawa akwai kuma ruwa najasa wanda ruwa mai tsalki wa mai tsalkaka shine ruwan da ya to yana daga hadasi kuma da shine ake gusar da hadasi shine bawali ko bayan gida ko ana gusar da wani najasa to malai yace zai yi mana bayani akan kwanon da ake arwalla da shi ko buta wanda ake yin arwalla da shi shine malai yake mana abin da ake nihi da shi shine kullu ina'in tahirin yubahu ittikhadhuhu wastimaluhu. shine abin da ake arwalla da shi duk wani kwano da duk wani irin nau'i na buta ya halatta kai arwalla da shi babu wani nau'in da aka keɓe aka ce dole idan baka yi arwala cikin buta babu arwalarka ko idan baka yi arwala cikin ƙwarya baka da arwala ko idan baka yi arwala cikin irwan nau'i na kofi baka da arwala malai ce wani irin nau'i ne in dai ana arwala da shi ya halitta kai arwala da shi amma banda ya zamanto kofi ne ko kwano ne na azurfa ko jinnariya azurfa ko jinnariya bai inganta ka yi arwala a cikinsu ba kwanon azurfa ko na jinnariya amma mala yake da za ka yi arwalla a cikin kwano na azurfa ko na jinnariya mala yake ta sihu taharatu bihi ma ma'al ithm arwallan kananan sai dai kana da laihi tun da ka saba ma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kwano wanda ya zamanto na zinnariya ko ya zamanto na azurfa idan ka yi arwalla a ciki arwallan kananan sai dai kana da laihin saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya mana umarni a kan cewa mu daina arwalla a cikin wa'annan iri nau'uka na kwano wanda ya zamanto na jinnariya ne ko na azurfa Sau da haka mala ce wa tubahu aniyatu wa thiyabul kuffari illa najasa alimna najasatuha da haka mala ce dukkan wani irin dangin kwano wanda har arna suke amfani da shi to ya halitta idan muna son arwalla mu ɗauka mu yi arwalla da su to sai dai kwano ko kofin da muka san cewa lalle akwai najasa a ciki to in dai wannan kofi mun tabbata lalle suna amfani da najasa da wannan kofin to bai halitta mai arwala a cikin wannan kofi ko wannan moda ko wannan buta ko da sauransu amma in dai babu wannan ba abin da zai sa makwabcinka arne wanda ya to ba musulmi dan ka tashi arwala ya baka kwano ya zuba maka ruwa ka ce ba za ka yi arwalla tunda arne ya baka wannan kofin ko buta inna ma ya halitta in ji malam sai dai idan mun tabbata cewa lalle wannan kwano suna amfani da shi da najasa a lokacin malam ce bai halitta ya arwalla da shi ba ana nuna mana lokaci yayi insha Allah Allah ya reda anan za mu dakata za mu ci gaba in Allah ya so a darasi na gaba dangane da ayyuka eh, darussan da suka zamanto suka shafi wannan hukumce-hukumce na tsalki na tahara wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa kurakuran da muka Allah ya gafarta mana da mu ku baki ɗaya anan za mu dakata wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له